الذي أمر بإقامة الصلاة وزجر عن التهاون بها عظم الله أمرها في غير ما آية وفي غير ما حديث نبوي وأشار بشأن الخشوع فيها إن الأجور مترتبة على القيام بحقها قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال أيضا إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا والصلاة والسلام على خير من بؤث بأكمل ما يعبد الله به من أصناف العبادات والطاعات والقربات للفوز بالنجاة الدنيوية والأخروية وهو نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ولما لا والصلاة هي القنطرة وهي الجسر الصل إلى بر الأمان لأنكم كما سمعتم في الخطبة الماضية في الجمعة المنصرمة أن أول ما يبدأ بقيامة من الحساب بالصلاة إذا تمت فهنيئا للعبد وإذا نقصت فويل فويل ثم الصبور ونعوذ بالله من ذلك وارض اللهم تعالى عن صحابة نبيك المصطفى الذي أكرمته بالنبوة والمعجزات الخالدة الباهرة وعن كل من تمسك بهداهم وسلك مسلكهم وانتعج منهجهم وصار على دربهم إلى يوم الدين والقرار والثبوت والدين وبعد فيا أيها الناس إن خطبتي اليوم تتعلق ببعض الأحاديث أقول بحديثين كلاهما يتناولان مسألة في صميم المسائل المتعلقة بالجمعة يعني الحديث الأول يتكلم عن خطري ومغبتي ومصيبتي وكارثتي وبليتي ترك الجمعة إن من ترك الجمعة لا شك أن عليه مصائب وعليه الكوارث وعليه الفتن وتترتب عليه المصائب ونعوذ بالله من ذلك عباد الله إن يعني الحديث الأول رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه والحديث كما يلي أنا سأقرأه برمته بمسنده وبمخرجه كمه وكيفيته عن عبد الله بن وأبي هريرة رضي الله عنهم قال عنهم ما قال عنهما لأن عبد الله وأباه عمرو وأبو هريرة رضي الله عنهم والدعاء بالترضي حق الصحابة ولا ينبغي لأي أحد أن نتردى عنه إلا ما ثبت قرآن وسنة <clears throat> حتى لا نكون متجاوز الحد أنهما أي كلاهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول أعواد المنبر الأشياء التي تحمل المنبر أعواد لأن أعواد جمع العود ومنبر صلى الله عليه وسلم مصنوع من أعواد الغابة والغابة مكان بالمدينة خارج البلد من تلكم الغابة صنع المنبر ومن ذلك ومن ذلكم المنبر كان النور يشع في أفاق الدنيا كلها والهدى والاستنارة والطرق الشفافية من ذلك المنبر كان الأمر يتصدر إلى أفاق الدنيا كلها <clears throat> يقول لينتهين قوم أو أقوام عن ودئهم الجمعة أو ليختمن الله استمعوا لينتهين هذا فعل مضارع مبني مبني على ايش على السكون والقاعدة ان يكون فعل مضارع متحرك يكون معربا لكنه اذا كان مبنيا فبناؤه لا يأتي إلا لدليل نحوي لغوي صرفي بلاغي وإلا فقد قالوا وفعل امر ومضي بني واعرب مضارئا ان اري من نون توكيد مباشر ومن نون اناث كيرعن من فتن اذا اذا كان المضارئ مبنيا فانبناؤه وبناؤه انما اتى لترسيخ معنى ولتوكيد معنى مؤكدا لينتهين اقوام عن ودئهم الجمعه او لا الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين والذي كان غافلا هالك قال أولئك هم الغافلون بعد أن ذكر المصائب والفتن والقلاقل الحديث يقول إما أن يترك بعض الناس ترك الجمعة وإلا سوف يأتي الله بالبلية والكارثة عليهم لتعمهم وتشملهم فيكونوا منغرقين في الفتن والقلاقل ثم لا يكونن إلا أن يكونوا غافلين والذي كان غافل هو الذي ختم على قلبه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول لما دعاكم إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يعني يحول يجعل الحيلولة فإذا كان هناك حيلولة بين قلب الرجل وأماله الدينية فهذا هالك ونعوذ بالله من تلكم الحيلولة هذا الحديث عباد الله واضح وجلي يقول اما ان يترك بعض الناس وعد الجمعة الجمعة واما يختم الله تبارك وتعالى على قلوبهم ثم لا يكونن او لا يكونن من الغافلين هذا الحديث الاول ورواه مسلم كما سمعنا اما الحديث الثاني فقد اخرجه الامام سليمان ابن الاشعث السجستاني ابو داود في كتاب الجمعة والحديث ذكر حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استمعوا يحضر الجمعة ثلاث نفر النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى أقسام ثلاثة يحضر مؤتى ثلاثة نفر يعني إن الذين يأتون إلى الجمعة أقسامهم ثلاثة ينبغي أن تستمع علك تدرك إلى أي قسم أنت منحاز إليه يحضر الجمعة ثلاثة نفر من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم رجل حضرها وهو يلغو هو الأول يأتي إلى الجمعة ثلاثة أقسام من الناس على أي قسم أنت أو أنا أو أنتم قال رجل حضرها يلغو يلغو كيف في لغو المؤمن يترك اللغو قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون الرجل الأول هو الذي يأتي إلى الجمعة وهو يلغو له لغو ومن اللغو إيذاء الناس ومن اللغو أن تأتي متأخرا وتتخطى رقاب الناس ومن اللغو أن تأتي وعليك رائحة كريهة أكلت البصل وأكلت الثوم وأكلت أكلت أكلت أكلت تأتي الجمعة وعندك قاذورات غير منظف لكنك إذا تريد الذهاب إلى أعمالك الدنيوية تتنظف وتتمشط وتتطيب أما الجمعة علمها عند ربي وليس عندك هذا الحديث استمعوا جيدا يقول رجل حضرها يلغو وهو حظه منها حديث وهو حسن في سنن أبي داود ذلك الكتاب العظيم حتى قال بعض العلماء من كان في بيته سنن أبي داود كأنما في بيته نبي يتكلم لأنه جمع فأوعى أبو داود بحث خمسمائة ألاف أحاديث ثم نقهها وأخرجها وأمضى عمره في تنقيه الكتاب وهو عندنا موجود إن شاء الله نقرأ ونتفقه نسأل الله تبارك وتعالى أن يباركنا في مثل هذه الأشياء الطيبة رجل حضرها يلغو وهو حظه منها هذا هو الأول إن الذي يأتي إلى الجمعة ويلغو ومن اللغو أن تقول لأخيك والخطبة تستمر أنصت ثبت في الرواية أن من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا صلاة له سمع أخوك يتثرثر يتكلم والخطبة تستمر ففهمت أن هذا لا ينبغي ينبغي أن أعظه يا أخي أنصت أنت لغوت اتركه هو ومن اللغو قطع الصف ترى الناس يصلون وراء الصف لا تنفروا في الحر الحر يريدون الظل ألا تعلم أن جهنم أشد حرة لو كانوا يعلمون لا إله إلا الله أقول ومن اللغو أن تقف خلف الصف في مكان منعزل منقطع عن الصف لهوى في نفسك هذا ايضا لغو ومن اللغو ياتيك انسان الى الجمعه بنيه الفساد وما ادراك ما الفساد انما جاء الى الجمعه للسرقه ليسرق النعال والاحذيه في الرفاف وفي الخارج هذا ديدنه هذا ما في قلبه والله عليم بذات الصدور يأتي الى الجمعة ثلاثة نفر الاول رجل ياتي يلغو وليس له منها الا ذلك اللغو وانا اقوم بالشرح والبيان لمعنى اللغو ومن اللغو اكرر لان ما تكرر تقرر الذي ياتي متاخرا إذا سمع أيها الناس أيها الناس جاء محرولا يتخطى الرقاب أيها الناس أيها الناس ويأتي ليس له فقه حول الجمعة لا في قراءتها ولا في آدابها ولا في سننها ولا في مستحباتها ولا ولا شيء يأتي كما قلت للسرقة هو سارق لا إله إلا الله يأتي لي فلانا دعني آتي لمسجد الصحابة أو أي مسجد لعلي أرى فلان هذه نيتك هذه هذه النية إذا الذي جاء للغو ليس له إلا اللغو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعاه إيش سوف يرى هذا هو الرجل الأول الذي يأتي وهو يلغو وهو حظه منها ثانيا ورجل حضرها يدعو يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه هكذا قال الحديث هو الثاني الرجل الثاني جاء يدعو إن شاء تبارك وتعالى أعطاه وإن شاء منعه معنى ذلك هو جاء إلى المسجد ولم يستمع إلى الخطبة ولكنه كان منشغلا بدعواته ترك الأدب أن تنصت وتستمع إلى الخطبة هذه قائدة لأن الملائكة يحضرون المساجد يوم الجمعة ومعهم سجلات يكتبون من جاء الأول فالأول الثاني فالثاني فالثالث إلى آخر دواليك حتى إذا دخل الإمام وارتقى المنبر جلسوا ليستمعوا إلى الخطبة لا إله إلا الله ثم إن من جاء متأخرا تأخر فأخر لذلك إن الذي جلس وراء الصف صوت لا, الصوت لا يبلغه حرم على نفسه الخير لذلك ان الصف الاول له درجات ومقامات ورجل حضرها ولكنه يدعو عرفتم ان شاء الله تعالى اعطاه وان شاء منعه لذلك اذا الخطبة لا ينبغي لك ان تكون منشغلا مشتغلا بالدعاء وانما تستمع حتى القرآن الكريم العظيم تكون مستمعا للخطبة لعلك تستفيد ولعل عندك شيء من الاستدراك ومن الملاحظة حتى تؤم الفائدة <clears throat> ثالثا ورجل حضرها استمعوا بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ثلاثة أشياء جاء إلى الجمعة بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها إنك قد قرأت أن بين الجمعة والجمعة كفارة لكن بشروط هذه الشروط ليس كل من جاء إلى الجمعة يجد هذه الخيرات إلا من تحققت فيه الشروط وانتفت حوله المواني نسأل الله التوفيق وصل عباد الله وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله عز وجل قال من جاء بالتفاله عشر أمثالها عباد الله هذان الحديثان العظيمان الكريمان الجليلان يعني تكلم كلاما واضحا جليلا الكلام الأول عن الخطورة الكامنة في ترك الجمعة والكلام والحديث الأول <clears throat> عن الرجال الذين يأتوا الجمعة وهم على أقسام ثلاثة رجل ياتي ومعه لغو والثاني مشغول بالدعاء تاركا الاستماع أما الثالث هو المتقدم إلى الصف الأول وهو صامت ساكت وفي رواية أخرى أن الذي يكون في الصف الأول حرم على نفسه الخيرات أما الذي في الصف الأول فكما في حديث الذي ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم نسأل الله رب العالمين الكريم الألية العظيمة الوهابة الرؤوف الرحيمة أن يمن علينا بخيراته التي لا تنقطع ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل صلواتنا وإباداتنا إباداتنا كلها الوجه المناسب إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم توبوا إلى ربكم إنه كان غفارا وصلوا وسلموا على النبي المختار تبتك الله wanda ya yi umarni da tsayar da sallah ya kuma yi tsawa ya yi gargaɗi mai zafi ƙwarai a kan yin wasa rere da ita ita sallar ya yi magana mai zafi a kan masu wasa da ita فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون مي غيّة bayan Allah ya yabi bayinsa na gari annabawa da salihai kirkaka daɗaɗa nagartattu sai ce wasu ‘yan baya ‘yan buyagi sai buyagin baya suka zo suka yi da sallah suka wulakanta ta to za su gamu da gayya malamai suka ce gayya Allah ya tsare mu da ita ko zazzabo ne a jahannama inda duk za a zuba mata duwatsun duniya da duk sun narke saboda bala'inta to nan ne masu wasa da sallah ke gamuwa da makomansu ɗaya cikin tarin makomai da babu iyaka kai har suna ma cewa duk mai wasa da sallah umuman da kuma juma'a rigan nan in yasa takan ce Allah ya tsine maka a'udhu a wata ruwaya ta ma abota bayani ba ina cewa hadisi bane a irin abin da ake ruwaitowa na at-tahzir at-targhib wa tarhib cewa har tuwo da mutum kanci kance da shi a kake ci na abinci a matsayin arzikin Allah baka bauta mai to Allah ya gaggauta mutuwarka dan wanda zai bauta ma Allah ya ci gaba da ci na ya samu karfi ya bauta Allah kai baka cancanta ma ka ci ne ba wai abinci kenan ta wani irin taɓewa ne wannan kuwa me kake da shi fiye da sallan nan da har za ka yi wasa da ita ɗan uwa duk wani abu da kake da shi na aiki babban aikinka business number one ka bauta wa mahalicinka masu cewa ai gashi an faɗa a hadisi idan aka zo da al'asha ga isha a fara cin asha ashe ci na gaba da sallah wa ya gaya maka in an kawo abincin dare shine al'asha kuma ga isha ta zo to a fara da al'asha to a fara da abin zaci kakar mun gaya muku ai ashe ci na gaba da sallah ba haka bane dan uwa ai ka samu natsuwa wajen bauta ma Allah a sallar Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyakulu haka yace wa ma khalaqtul illa liyashrabu illa liya'budun kenan ashe duk wani abu da za ka yi da har aka ce ka yi shi kafin ka yi ibada in ka fahimci ma'anar ayar ashe wai ana nufi ne yi wannan abin don ka samu karin bauta ma Allah me yasa aka ce kada mutum ya zo sallah wa huwa muhtaqin menene muhtaqin yana matse ba haya shine muhtaqin yana matsa fitsari la je ka gusar da wannan uzurin jik da ba haya da fitsarin ka tsaya gaban Allah cikin natsuwa nan kuma sai ka ce ashe ba ta tafi sallah kenan bisa wancan magana. ba haka lamarin yake ba dan uwa saboda haƙƙinta shi yasa mai lahallari ke cewa shi mai sallah fa yana ganawa da Allah ne in ko zaka gana da Allah to ya kamata ka yi shigan da ya kamata gani da Allah aka ce yanzu ko kai aka ce za a gana da kai saboda a baka scholarship a jihar da ka fito musamman Kano ai sai ka shiri na farko dai ba za ka je ba hula ba da yawa kuna zuwa masallaci ba hula a kanku ba mun ce haramun ba ne yi ka babu komai amma tuwon girma miyan sanama kai ka sani ai manzon tsira bai taba sallah kan sabo ba baka da hadisin kawo kura kwada wanda bai inganta ba bai yi ba to da wa kake koyi lokacin da Allah ta'ala ya ce ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin ya ku ƴan adam ku riki adonku wajen zuwa kowane masallaci kaga ayar tana magana a riki ado to je ka gun wanda aka bashi ayar da ya tashi zuwa masallaci yayi bai taba zuwa kansa abu buɗe ba ashe ma'anan adon kenan kenan muna da aya muna da hadisi kan cewa ai kokari a sahul an zai sallah shi yasa albani cikin ke cewa sallah kai a buɗe makaruhi ne an ki haka sai dai ba wanda zai ce kuma sallah bata ba ta yi alhamdulillah sai dai kamar da na tuwon girma me sana nama in ka ci ba nama ka ci amma ka sa abin da ka ci kai ma ai misali kwanaki wani ɗaukar ya same ni a makka malam kwanakin baya a nigeria a makka na zo sahun gaba sallah malam ka kore na ce ka kore kanka ne ta yi na zo ba ni da hula malam sai ka ce i ƙa'idan mu ce in ba ka da hula sahun gaba muka ce koma baya ka'ida ce za ka yi inkarin ka'idan mu ne na ce ko muna da aya ga ayan na jawo muna da hadisi aikin annabi to malam an samu zamanin sahabbai annabi ya ce su koma ba na ce to an samu sun yi abin da ka yi kawo min in sun yi san baka amsa haka tambayar kalama halala min al-irab inji yan nahawu kira ka fadin mata ba sarki ya zaka je gaya min ciyaman na ka ya za ka je kwai saurayin da ya ce ai in zan je wallahi sai na nemi abin abokina maban da ita a to ai mala ai abu a zuce ke na ce ato ka zo sallah da kai sai fan ka ce a zuce ke mana eh kwarai ba zuciya ba ne ka zo daga kai sai fan ka ya za a yi da kai rajam alai ya kod sadaka bai kamata mu dinga yi makamu wasa da rayuwa da addini ya jama'a ba mun ci halal ba mun ci haram amma abinda muke cewa muna da ka'ida ina ga musu dole yi shiru to ballantana kuma ainihin misali sallar juma'a Allah ya faɗa a aya ta tara a sura mai lamba biyu, ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikirillahi wa dharul bay' dhalikum lakum in kuntum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani idan an yi kira kalli magana idan nudiya in har an yi kira lissalati don a yi sallah min yau juma'a ko ranar juma'a sai ce mai fas'au kaga bai ce famshu ba domin almashiyu daban asayu daban shi yasa a lokacin aikin haji ake cewa sa'ayi tsakanin safa da mai marwa ba a cewa mashayi a sa'ayi ake cewa saboda sauri ake musamman akwai sassaka in ka je wannan wurin to sai Allah ce ku yi hanzari zuwa zikiri suka ce zikiri anan sallah ake nufi zikiri kan zo a ƙur'ani ana nufin sallah misali nan zikiri kan zo ana nufin qur'ani inna nahanu nazzalna zikira. zikiri kan zo ana nufin matsayi laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum wa innahu la zikirun laka wa liqaumik fa sawfa tusalun zikiri zikiri zikiri annan zikiri sallah ake nufi sai ce in an yi kira dan sallar juma'a wanda juma'a ita ce shugaban ranaku gaba daya a cikinta aka halicci annabi adamu a ciki aka shigar da shi aljanna aka fid da shi kuma kiyama ba za ta tsaya ba sai ranar juma'a la ilaha illallah na tuna muna yara ƙarana kakan ji ana waka Allah ya sa muna da rabo ranar juma'a ƙarshe ba san me kakanni ke nufi ba juma'a ƙarshe ya. sai aka ce a ita ce ana tsammani kiyama za ta tsaya a wancananka juma'a ne sannan ya tabbata cikin abu dawuda babu wata dabba face tana jin tsoron juma'a don tana tsammanin kiyama za ta tsaya tana cikin tsoro lasari khatun haka lafazin ya zo bisin a wata ruwaya bisad an gane sai mu Allah ya ni'imta mu da wannan ranar kuma ta zama idi gare mu dan mu mazuwa musulunci muna da idi uku babbar sallah karamar sallah da kuma ainihin idi na sati-sati to don haka sallah ba wasa da ita musamman juma'a shi yasa masu cewa kamar da Abu Dawud ya rawaito cikin hadisin sa sunan yace babi da ke magana kan in juma'a ta hadu da idiya za a yi sai magana ce a fili ai manzon mu ya sallallahu alaihi yace wanda ya je idi in ya ga dama ya je juma'a in baka ba an yafe mai amma mu za mu yi juma'ar haka yace wa inna mujammi'una to muko za mu yi in dai haka ne kuwa amma wanda bai je ba ka zarge shi da an ba shi dama na biyu ka yi juma'ar a biyu kenan masu cewa wai a to ai na uku ma ai in idi ta haɗu da juma'a hatta babu juma'a ba ma a zahar ɗin wannan kuskure ne <clears throat> wannan fatar ba daidai ba ne domin za ka waye gari ka yi sallah sau uku kenan a rana guda a wannan ranar to hadisin da nake da shi ƙarƙashin wannan bayan wannan muqaddima da muka ji magana kan juma'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cikin hadisin abdullahi dan amru dan <clears throat> al'as da abu hurairah ta Allah ya musu yarda cewa mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alama yana cewa akan mimbarinsa ala a'wad mimbari kalmar a'wad jam'in ud akan turakun mimbari a cikin tarihin asar akwai wani yanki a cikin awali a madina ana kiransa gaba masana tarihi sun san wurin <clears throat> a cikin gaba aka je aka ɗauko wato daga ainihin iccen wannan jejin aka yi annabi mimbari min atrafil gaba iccen da ake kira wuyan damo wuyan damo ko ka ce baushe duk itatuwa na jeji ne saboda ƙarfinsa da shi aka sassan mimbari to ya hau kan mimbarin sai suka ce mun ji yana cewa wallahi masu wasa da juma'a su kiyayi kansu ko kuma Allah ya doka rufi a zuciyarsu sannan su kasance cikin gafalallu in mutum ya zama gafalalle to kuma lamari ya lalace zuciya ta yi tsatsa kenan kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksibun to kaga wannan hadari ne masu barin juma'a cewa wanda ya bar juma'a so uku yayi kaffaran sadaka da dinari hadisin bai tabbata ba amma akwai kuma ka duba ko da a juma'a an ce babu hutu ran juma'a nan gaskiya ne babu hutu to amma akwai lokacin da dole ka bar duk abin da kake yi in ka so ka kira shi hutu kuma menene an ce dai ka bari dan yace fas'au ila zikrillahi wa dharul bay' to barin albay' kira shi hutu whatever amma an ce ka bar duk abin da kake a wannan lokacin amma kun sani a wannan lokacin ne ake sama da yawa daga cikin ɗaliban mu a yankin ƙasashen musulmi ba ba ƙasashen kafirai ba a nan din za ka samu irin wani abun kunya na faruwa a makarantunmu da sunan academic pursuit la ilaha illallah sannan an yi shiru ba mai magana in an taba ni in yi magana a taba Allah kowa ya shiru dan nasiru na cewa haridin idza ma sai makhasfan jahuhu wa idza yusamu ila lam yahrudi da an taba shi ya dinga surutu hayaniya ne za a yi wa haka a taba Allah ko ya ce babu komai Allah zai gyara gyaran zai yi a taba Allah ina da ikon gyara da canzawa sannan mu yi shiru hada la yajuz to yace lallai masu wasa da juma'a su bari ko kuma Allah ya dofi a cikin zukatansu sannan su kasance cikin gafalalu hadisi na cikin sahihu muslim hadisi na biyu حدثنا مسدد وأبو كامل قال حدثنا يزيد عن حبيب المعلم an amru bin shu'aib an abi an jaddihi hadisin amru in ji malaman hadisi min aqsamin hadisi al-hasan yawanci saboda hadisi ne abu dawud ya ce hadisi ne hasan haka mai auni ya faɗa shamsul haqi al-abadi wanda ya tafi da lokaci ma abu dawud da sharhi mai kyau mafiya kyawun sharhi abu dawud kenan ɗalibin ilimi ya mallake shi ya samu malami mutamakkini ai darasar littafin daga farko zuwa ƙarshensa za ka samu abin da har ka mutu ba za ka same shi ba na alkhairi Allah ka bamu abu dawo da sai da ya nazarin hadisai dubu ɗari biyar ya tace duka-duka abin da ke cikin littafin sa hadisi dubu hudu da ɗari takwas da ya ƙare ya ce na kai wa malami na al'imamu ahmad ya yaba min har suna cewa wanda ke da sunan abi dawud a ɗaki faka annama fi baitihi biyu ya takallam kamar annabi ne ke magana a cikin ɗaki saboda fiye sunan ne ba jami'i bane irin na tirmidhi dan akwai misali kitabul malahim amma banda abu dawud tsabagen hadisai ne kan sunan kawai ya tara ingantattu wasu kuma basu inganta ba shi za suka ce karanta shi ma da fikihu ya fi ka karanta bukhari dan bukhari kamar kayar an cire maka ai nama aka baka nan ko sai kayi fafuta ka gane ya inganta ko bai inganta ba zai wasa maka fikihun ka kenan misali musamman na magana ga ɗaliban ilimi musan muhimmancin irin littattafai da malamai suka ba lokaci suka rubuta a rayuwarsu Allah ka samu koyi da su to a cikin wannan littafin ne ya koro wannan hadisi tabbatacce manzon Allah yana cewa mutane iri uku ne suke zuwa juma'a mutum na farko wanda yake zuwa cike da wasa yi kokari ka sa kunni ka ji cewa cikin waɗanne ne kake ya dai faɗa mutane uku ne ke zuwa juma'a na farko wanda ke zuwa huwa yalghu fihi lagaw yana da wasa amma ya zo juma'a kuma ka ce bai zo ba musulmi ne Allah ne masanin zuwa amma dai annabi ga abin da ya sallallahu yana daga cikin lagaw ka bar waya ana sallah tana ƙara yana daga cikin lagaw in dai ba ka manta bane Allah ka yafe mana amma wannan mantuwar baka yi a kotu ba ka yi a ɗakin ainihin 'yan sanda sai ɗakin Allah la ilaha illallah min allahu ka zo masallaci ba kashe waya ba na manta ne je ka manta mtd office misali me yasa muke haka Allah kai mana afuwa. yana daga cikin lagau wani ya zo masallaci don ya satan takalmi akwai yana daga cikin lagau kai ta surutu ana khutuba tunda ya tabbata duk wanda ya ce da dan uwansa kai kai shi ana khutuba yayi lagawo kaga shi ba gyara ne amma yayi lagawo to ina ga wanda yake bannar kuma yace wanda ya lagawo ba shi da sallah annabi yace wasu kan zo dan lagawo ba shi da komai illa lagawun ya zo ya ya fita kenan a'udhu billah yanzu dan uwa mai albarka ka yadda ka zama haka juma'an nan da kake Allah Allah ta zo tunda akwai wani lokaci na musamman da ake amsa addu'a amma ka zo da lagau da wasa ka ci tafarnuwa mutane na kau da kai gabarinka ka zo kana ƙari warin gumi ba turare gwargwadon hali a jikinka sannan ka zo kana tattaka mutane kana tattaka mutane za ka wuce ka je sahun gaba ka zo a makare nassi ne akan kowanne cikinmu ko a wayi gari ainihin ka zo sai ka ji ana ayyuhan nasu ka rugo da gudu na ya tabbata a hadisi masu zuwa na farko ga aladansu har zuwa ƙarshe muke yi son zuciya ba inda zai kai mutum yana daga cikin ainihin laghu ya zamanto mutum ya zo ya yi shimfiɗa riga ka zuwa ka zo ka ɗauki shimfiɗarsa ka fita ka je ka dawo ka je ka yi ta hiranka ibada ba wasa ba ne yana daga cikin lagau ka tsaya can nesa wake ba ka son rana ɗan uwa mai albarka ranar lahira ta fi tsanani 'yan lokuta ne 'yan kaɗan mu yi haƙuri annabi sassa yana cewa wanda ya zo ba shi da komai illa lagu ba shi da komai illa wannan lagu na biyu ya ce da wanda ya zo <clears throat> ya shagala da addu'a kawai addu'a yi wa ya roƙa Allah sai ce shi wannan Allah fa ya roƙa in Allah ya ga dama ya ba shi ya ga dama ya hana shi amma dai ya bar ladabi ladabin da ake bukata ya yi shuru ya saru khutuba kaga fa addu'a yi amma duk haka ba shi da matsayi sosai ai dan wannan ne yasa suke cewa to in ka zo masallaci kada ma ka yi nafila ilimin na kan minbari sai muka ce a'a wannan maganar taku ba ta da kwari dan annabi ya ce ta shi sallan nafila ku ghatafani har malamai na cewa hadha alhadith hujjatun alaihim wa kalam sahih su ba wannan bane mutum masallaci bai cika ba ya tsaya ce misali farm center saboda lagu ko bari in zo masallaci kila zan ga malam wani Allah ya ga abin da ke so ni kake nan ko zan ga honorable wani ko kaza kaza bari mu je mu kulla kasuwanci abin da ake so dai Allah ya kamata ka fara sa a zuci ba wanda zai hanka bukata ka ta duniya amma karka yadda ya zamanto abin da ya kaka gida wani abu ne ba Allah ba ta yanda in babu shi ba ma zaka tsaya ba in babu shi hankalinka baya wurin tana ake gane ba dan Allah kake ba mu gyara juma'ar mu gyara halattowar mu mu yi ado mu hau kan mimbari mu bauta ma Allah azza wa jal mu yi ado mu zauna a masallaci a cikin sau mu bauta ma Allah sannan kuma an hana ainihin zaman wato takurai al-ihtiba annabi ya hana ba laifi in kamanta muku al-ihtiba shine mutum ya haka ya hada gwiwa da ainihin kafa a masallaci shari'a ta hana wannan dan bacci zai iya daukan ka an hana kuma a tahalluku a cikin masallaci duk cikin Abu Dawud menene tahalluk ayi wato majalisi ana karatu sai malamai suka ce domin wannan zai hana wanda ya zo ba wucewa gaba amma wannan ba dalili bane ga masu magana wai an hana firi khutba wannan ba daidai bane firi khutba mun sha faɗa a wannan wuri Abu Huraira yayi yace nakan zo in daha membarin Annabi in fara kafin ya shigo muna dalili kan wannan abinda aka hana ya zama ayi kuri ayi da'ira har ai blocking din passage inda za a wuce abinda ake nufi kenan amma malami ya faɗakar da mu kafin hawa membari, wannan la ba asabi a tunatar da mu amma da an fara hutuba wallahi gurgudan kusacinka da jin hutuba gurgudan ladan da Allah ta'ala zai baka Allah ka samu dace gaba daya hutuba ba karan makaranta ba ce. shi yasa malamai kan ji tsoronta in kintsa sukan yi shiri mu dai kintsin babu shi sai dai Allah kawai taimake mu dan abin da ya samu Allah sai albarka ciki ya tsarkake niyya ya sa dun mun dace gaba daya yan uwa masu girma wannan shine na biyu sannan sai ce na uku mutumin da ya zo ainihin wato masallaci yayi shiru ka ji magana yayi kawaici bai ce kala ba bai kuma cutar da wani musulmi ba bai kuma janjangwala kafa zai wuce ba yayi saurare to irin wannan juma'a annabi ce ita ce fa wadda ke nufin tsakanin juma'a zuwa wata juma'a ka fara ce ba kowa ke samu wannan ba shi muna da aiki babba kenan amma wallahi mai sauki ne gun ubangiji Allah ka san dan kai muka zo ka karba mana ka ba mu irin wannan juma'a din ka ba mu ikon kiyaye la dubbanta Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa Ibrahima إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر الكفرة والمنافقين يا رب العالمين اللهم انصر ديننا اللهم انصر الصنة والعلس يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين في تشيتشينيا وفي قشمير وفي روهينجيا يا رب العالمين اللهم عليك بالكافرين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا بنغ يا رب العالمين اللهم صل على مدينة وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله